Wannan ƙudurin doka da Honorable Odebumi Olusegun ya gabatar a zauren majalisar wakilai yana neman a yi wa sashe na ɗari uku da takwas na kundin tsarin mulkin ƙasa garan Bawul. Wannan yunƙuri ya kawo da rabuwar kawunan 'yan majalisar. Honorable Alhassan Ado Doguwa shine shugaban masu rinjaye a majalisar wakilan. mutane su sani ba wai doka ce muke yunkurin yi wa kanmu mu 'yan majalisar tarayyar najeriya ko kuma majalisar dattijai ta tarayyar najeriya ba ba doka ce da muke so mu yi dan fadanci ko dan mu karawa shugabanninmu na zauren majalisunmu guda biyu girma ko daraja a rayuwarsu ta siyasa ko a matsayinsu na shugabannin majalisunmu ba ba ma doka ce muke tunanin wai femi ba bajabiya mila a cikinta ba babu wanda yake tunanin mataimakinsa right honorable ahmed idris wase haka kuma a zuciyarmu da shi wanda ya gabatar da wannan yunkuri na yi wa tsarin mulkin najeriya gyara ba ba da tunani na wai a ah, muna tunanin ahmed lawan ko a ah, muna tunanin omo gege a'a institution din wato wannan majalisa din kanta a matsayinta na wacce take cikin manya-manyan shika-shikan ginshiki na demokradiyyar ƙasa institution din wato ma'ana ita kanta majalisa din tana buƙatar wannan kariya din idan har an yi nasarar amincewa da wannan ƙudurin doka yana nufin za a yi wa kundin tsarin mulkin ƙasa kwaskwarima ta yadda zai zama ba za a iya binciken shugabannin majalisar tarayya ba to sai dai ga honorable tajudin abbas yana ganin ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa. Ni da kuma mafi yawan 'yan majalisa ba mu da wannan ra'ayi ba kuma za ba wannan doka goyon bayan mu ba a lokacin da duk aka bukaci a majalisa mu zo mu bayyana ra'ayoyinmu insha Allah za mu fito za mu nuna cewa wannan ba abu ne wanda zai ci da ƙasar nan gaba ba ba abu ne mai kyau ba musamman in muka duba cewa ƙasashen da suka ci gaba a duniya ina ne ake ba 'yan majalisa ko shugabannin majalisa wata kariya na musamman saboda aikinsu. Ya manazarta ke kallon wannan yunkuri, Farfesa Usman Muhammad na Jami'ar Bayes ya yi fashin baki. A koyaushe a demokradiyya za a so a ce abin da ake yi ya fi alfanu da abin da ba a yi, ko kuma abin da ake yi idan zalunci ne zai kuma wanzar da rashin jituwa da 'yan ƙasa to sai a kau da shi a kawo abin da duk 'yan ƙasa za su amince da shi abin da ake amincewa da shi a nan kuma wanda yake shine yake da alfanu shine a cire wannan kariya kowaye wani abu wanda ya wuce misali na keta haddin wani to sai a kai shi kotu ya gurfana a gaban kotu. Su ma 'yan ƙasa sun bayyana ra'ayinsu da farko ga ra'ayin ɗaya cikin shugabannin gamayyar ƙungiyoyin matasan Najeriya, Sharif Nastura Ashir. Ƙarshen demokuraɗiyyar ne tamu ya zo, da kuma lalacewar ita shugabanci gaba ɗaya a ƙasar a ce duk mutumin da aka ɗauki shugabanci aka bashi sai a bashi kariya ya duk abin da ya ga dama a tunanin cewa sai ya sauka ne za a iya yin shari'a da shi abin da ya kamata a ce a shi ne a janye wata kariya ga dukkanin wani mutum da aka bashi amana al'umma tun daga kan shugaban ƙasa zuwa gwamnoni amma idan ka ba wannan 'yan majalisa kariya shugabanninta dole ka ba wa ragowar mambobinta Shi ma Muhammad Bello na Waila, malami a kwalejin ilimi da ke Azare ta jihar Bauchi, ya tofa albarkacin bakinsa. Kina ga zai yi na baki kuɗi kuma a ce ni ba zan bincike ki ba sai bayan shekara hudu? Zai yi haka? Dukiya ta a hannunki a ce ba zan iya bincikan ki ba? Ai dama babban kuskure ne a ce wai shugaba ba za ka bincike shi ba sai ya gama mulki. To in ya gama kuma me za ka bincika abu da an riga an cinye? Kuma waɗanda aka kama ma in an ɗaure su shekara nawa ne uku hudu. Wato ƙasar nan lalacewa ta kai cewa wadda yawan kuɗin da ka ci yawan ƙanƙancin da za ka yi zaman fursuna kenan. In ka ci biliyan biyar kai shekara uku idan ka ci magi a ɗaure ka shekara takwas. Abin jira a gani shine yadda za ta kaya idan wannan ƙuduri ya samu karɓuwa a majalisar tarayya da ma na jihohin ƙasar talatin da shida. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.